Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe zango na farko a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kura haka da fatan an wayi gari lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau. akwai mu kuma ɗauke da shirin nan na ra'ayoyin ko masu saurare sai kuma shirin mu koyi harshen farsanci daga nan kuma sai shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan safiyar ta juma'a waɗannan su shirin abubuwan da za mu kamu ku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu.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

za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirinmu na farko a wannan safiyar ta Juma'a. To shirin shirin da muke dauke da za su muku ne bayan an fara da shan labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa su wunti da farko muhimman kanunsu. kasar habasha ta shiga cikin masu shiga tsakani kan batun dambaruwar siyasar kasar sudan jami'an tsaron somaliya sun halaka 'yan kungiyar ta'addanci ta al-shabab 39 a yankin maduk da ke tsakiyar kasar shugaban ɗariƙar katolika ta mabiya addinin kirista ya ce luwaɗi da maɗigo ba laifi ba ne yanzu kuma ga cikakkun labarun nan kasar habasha ta shiga cikin masu shiga tsakani kan batun dambaruwar siyasar kasar sudan shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar sudan abdul al-burhan ne ya tarbi firaministan Ƙasar kasar habasha abiye ahmad a filin jirgin saman khartoum kafin su shiga tattaunawa kan alakar kasashen biyu khartoum da addis ababa da kuma shawarwarin habasha na neman warware rikicin kasar ta sudan Firaministan ƙasar Habasha Abiye Ahmad zai kuma gana da bangarori da dama da dambaruwar siyasar ƙasar ta Sudan ta shafa da nufin neman hanyar warware ta ta hanyar diflomasiya. Wannan matakin shiga tsakani da ƙasar Habasha take ƙoƙarin yi a halin yanzu haka yana tunatar da gagarumar nasarar da Firaministan ƙasar ta Habasha Abiye Ahmad ya samu ne a shekara ta 2019 wanda ya kawo ƙarshen rikici tsakanin sojoji da fararen hula har suka kai ga taba hannu kan yarjejeniyar siyasa da kundin tsarin mulkin ƙasa kafin janaral abdul fatah al-burhan ya ɗauki matakin juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoba Jami'an tsaron Somaliya sun halaka 'yan kungiyar ta'addanci ta Al-Shabaab 39 a yankin Maduk da ke tsakiyar kasar. Kafar watsa labaran Somaliya ta habarto daga kwamandan jami'an tsaron kasar General Behi ta Halili cewa rundunar sojin Somaliya da taimakon dakarun kasa da kasa sun samu nasarar halaka mayakan kungiyar ta'addanci ta Al-Shabaab 39 a yankunan yammacin garin Haratiri da ke yankin Maduk a shiyar tsakiyar tsakiyar kasar general behi ya yi nuni da cewa sojojin somaliya suna ci gaba da samun nasarar fatattakar ragowar 'yan ta'addan al-shabab da suke cikin daji da kuma lunguna da kuma sako-sako kuma sojojin sun yi nasarar kwasar ganimar makamai da alburusai daga maboyar 'yan ta'addan baya ga waɗanda suka kwata daga hannun 'yan ƙungiyar sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kaddamar da farmaki kan yankunan falasinawa daban-daban tare da kama falasinawa a sanarwar da kungiyar kula da fursunonin falasinawa ta fitar ta bayyana cewa sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kame falasinawa goma sha shida a wani farmaki da suka kai a yankunan hebron da baitulaham da suka mamaye da birnin kudus da kuma garin ramallah sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila sun kuma rusa gidajen falasinawa kuma majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila kenneth ta tsawaita dokan ta ɓaci a yankunan gabar yammacin kogin jordan har na tsawon ƙarin shekaru biyar shugaban babban ɗarikar katolika ta mabiya addinin kirista ya ce luwaɗi da maɗigo ba laifi ba ne a zantawarsa ta musamman da kamfanin dillancin labaran associated press a wannan mako Fafaroma francis ya soki dokokin da suka haramta yin luwaɗi da maɗigo a matsayin rashin adalci yana mai furuci da cewa allah yana son ɗaukan 'ya'yansa kamar yadda suke don haka ya jaddada yin kira ga limaman coci-cocin katolika da suke goyon bayan dokar hana luwaɗi da maɗigo da su yi maraba da 'yan luwaɗi da maɗigo a cikin coci-cocinsu. Papa Roma Francis ya bayyana cewa wasu limaman cocin Katolika a duniya suna goyon bayan dokokin da suka haramta luwaɗi da maɗigo ko kuma abin da ya kira nuna wariya ga abin da ake kira da al'umma da take auren jinsi. Amma ya dubi wannan batu a mahangar masu ɗaukansa zunubi kuma laifi sakamakon ire-iren al'adunsu don haka ya kira ga bishop bishop da su miƙa wuya ga abin da ya kira tsarin canji wanda zai kai ga amincewa da martabar kowa rahotanni sun bayyana cewa wannan sabon matsayi na paparoma francis kan batun luwaɗi da maɗigo shine irinsa na farko inda wasu masharhanta suke ganin furcin yana matsayin ƙoƙarin magance ƙalubale ne da ake fuskanta kan yadda ake samun wasu limaman coci-coci suna aikata wannan mummunar ɗabi'a musamman ɓata rayuwar ƙananan señora jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa iran tana goyon bayan matakin kyautata alakar jakadanci da ƙasar siriya a jawabin da jakadan iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya gabatar ya jaddada goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran ga ƙasar siriya tare da kyautata hudar diflomasiya da ita saboda matsayinta a yankin gabas ta tsakiya domin ƙasar siriya ta ci gaba da kasancewa ƙasa mai tsaro kwanciyar hankali aiki da ci gaba saboda mahukuntan ƙasar su samu damar gudanar da hidima ga al'ummar Siriya da yankin da kuma al'ummar duniya a lokacin da yake ƙarin haske a zaman kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun ci gaban siyasa da jin kai a ƙasar Siriya. Jakadan Iran ya jaddada matsayin ƙasarsa da cewa dole ne ya ɗauki matakin warware rikicin ƙasar Siriya ta hanyar ka'idojin ƙasa da ƙasa kuma ta hanyar diflomasiya a tsakanin al'ummar ƙasar ba tare da tsuma bakin wani bangare. bangare ba jakadan kasar ta iran ya kara da cewa har yanzu ta'addanci na yin babbar barazana ga kasar ta siriya da yankin gabas ta tsakiya baki daya kuma bai dace wasu kasashen waje su jibge sojoji a yankunan kasar ba inda suke cin karansu ba babbaka da sunan yaƙi da ta'addanci saboda irin wannan bakar siyasa ya saba wa yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da dokokin ƙasa da ƙasa ƙarshen labarun duniyan kenan.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 Sowinti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kungiyar masu tsatsauran ra'ayin kiyayya da addinin musulunci ta gida a kasar new zealand edwin wagensbell ya yi ga alkur'ani mai tsarki a birnin heck na kasar new zealand kuma hakan ya zo ne kwanaki biyu bayan da ɗan kasar sweden rasmus fuludan mai tsatsauran ra'ayin kiyayya da addinin musulunci ya kona alkur'ani a kusa da ofishin jakadancin kasar turkiya da ke birnin stockholm fadar mulkin kasar sweden a ranar asabar da ta gabata a ranar litinin da ta gabata ce shugaban kungiyar patriotic europeans against the islamization of the west fagida a ƙasar new zealand ya watsa wani faifan bidiyo a shafin totar yana nuna mummunan aikinsa mai tada hankali wanda ya faru a gaban ginin majalisar dokokin ƙasar da ke birnin hague kamar yadda kafafen yada labarai suka rawaito cewa 'yan sandan ƙasar na new zealand ko kuma holland sun ba shi izinin muzanta alkur'ani matuƙar dai ba zai kona littafin mai tsarki ba na musulmi don haka ya ɗauki matakin yayya ga alkur'anin kamar yadda aka gani a a faifai na bidiyo inda yake keketa shafukan alkur'ani a cikin bidiyon an ga yadda 'yan sandan kasar ta holland suke tsaye a bayan mai tsatsauran ra'ayin ba tare da gudanar da wani abu na kokarin hana shi abin da yake aikatawa ba na yayya ga shafukan alkur'ani kafin nan a watan oktoban shekara ta 2022 da da biyu ta gabata 'yan sandan holland sun kama edwin wagensbelt a lokacin da yake shirin kona alkur'ani a yayin taron jama'a da gungun magoya bayan ƙungiyarsa ta fi gida a garin rotterdam a matakin da ta ɗauka na mayar da martani kan wannan mummunar ɗabi'a ta rashin girmama ruhin ɗan adamtaka da aƙida ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar turkiya ta bayyana cewa ƙasarta ta gayyaci jakadan ƙasar holland da ke turkiya a ranar talatar da ta gabata inda ta bayyana masa tofin allah tsini da kuma allah wadai game da tsananin rashin amincewa da wannan ɗanyen aiki kuma abin kyama tare da jaddada yin kira ga gwamnatin new zealand ko holand da kada ta sa sake kyale irin waɗannan ayyukanta da hankali su sake faruwa a ƙasarta wannan mummunar ɗabi'a da rashin amfani da matakan hankali da ya faru a ƙasar new ya zo ne bayan da shugaban jam'iyyar hardline ta ƙasar sweden rasmus falundan mai tsananin ƙiyayya da addinin musulunci ya ɗauki matakin ƙona alƙur'ani mai tsarki a kusa da ofishin jakadancin turkiya da ke birnin stockholm fadar mulkin ƙasar ta sweden a daidai lokacin da jami'an 'yan sanda suka a tsaurara matakan tsaro don hana kowa tunkararsa a lokacin da yake aikata wannan ɗanyen aiki nasa wannan lamari ya fusata al'ummar musulmi tare da fuskantar tofin allatsi ne daga kasashen musulmi da na larabawa waɗanda suka ɗauki hakan a matsayin wani yunkuri na tunzur al'ummar musulmi da yawansu ya haura biliyan ɗaya da rabi a faɗin duniya shugaban kula da harkokin addini na ƙasar turkiya ali arbash ya bayyana cewa ƙasarsa za ta shigar da ƙara a gaban kotunan ƙasashe ɗari da ashirin na duniya domin ɗaukan matakin ƙalubalantar ire ire-iren waɗannan matakan wuce gona da iri kan addinin musulunci da alamominsa masu daraja da ɗaukaka har ila yau al'ummar turkiya mazauna birnin new york na kasar amurka sun gudanar da zanga-zanga a gaban karamin ofishin jakadancin sweden inda suka jaddada rashin amincewarsu da duk wani matakin cin zarafin alkur'ani mai tsarki ballantana kona shi da aka yi a gaban ofishin jakadancin turkiya da ke sweden kamar yadda kungiyar kawancen wayar da kai ta majalisar ɗinkin duniya tarayyar turai jamus amurka da sauran ƙasashen yammacin turai suka yi allah Allah wadai da kona alkur'ani mai tsarki tare da yin kira ga mahukuntan kasar sweden da su ɗauki matakai a kai da yake tsokaci game da martanin da ake yadawa ministan harkokin wajen sweden tobias billstrom ya bayyana rashin amincewarsa da wani matakin tunzura jama'a kuma ya wallafa a shafin sanatotar cewa matakin tsokana ta hanyar nuna kyamar musulunci da kiyayya da shi abu ne mai ban tsoro a martanin da ya mayar ga batun kona alkur'ani mai tsarki kuma a kusa da ofishin jakadancin ƙasarsa da ke birnin stockholm fadar mulkin ƙasar sweden shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan a ranar litinin da ta gabata ya ce kada ƙasar sweden ta yi tsammanin turkiya za ta goyi bayanta kan zama memba a ƙungiyar tsaro ta nato bayan da masu adawa da aƙidar al'ummar turkiya suka gudanar da zanga-zanga a kusa da ofishin jakadancin ƙasarta da ke birnin stockholm a farkon wannan mako tare da ƙona alkur'ani mai tsarki a jawabin da ya gabatar bayan zaman taron gwamnatinsa a birnin ankara fadar mulkin kasar turkiya shugaba erdogan ya ce idan ba ku mutunta aƙidar addinin turkiya ko al'ummar musulmin duniya ba to kada ku yi tsammanin samun goyon baya daga gare su dangane da burinku na kasancewa memba a ƙungiyar tsaro ta nato hakika kasar turkiya ta fusata da matakin da mahukuntan kasar sweden suka ɗauka na baiwa shugaban jam'iyyar hard online ta kasar rasmus polundan mai tsananin kiyayya da addinin musulunci dama har ya kai ga kona alkur'ani a kusa da ofishin jakadancin ta da ke birnin stockholm fadar mulkin kasar ta sweden erdogan ya kara da cewa wannan mummunan aiki da aka yi a kasar sweden cin fuska ne ga duk waɗanda suke mutunta haƙƙi da tushen 'yancin mutane musamman al'ummar musulmi yana mai jaddada cewa wani alkur'ani mai girma da ubangijinmu yake kiyaye shi ba zai taɓa cutar da Allah ba saboda wani daga cikin ragowar 'yan salibiya ya ƙona shi kuma muna da masaniyar cewa tun lokacin yakin salibiya al'ummar turai take daidaita ma'anar musulunci da turkawa kuma muna alfahari da wannan daidaito shugaban kasar ta turkiya ya ci gaba da bayyana cewa idan kasar sweden tana matukar kaunar 'yan kungiyar ta'addanci da makiya musulunci to muna ba da shawarar cewa ta yi amfani da su wajen kare ta amma babu wani da yake da haƙƙin cin mutuncin abubuwa masu tsarki na addinin musulunci ko sauran addinai yana mai fayyace cewar iyakar haƙoƙi da 'yancin ɗan adam da suke matsayin ginshikan tsarin dimokuraɗiyya suna tsayawa ne tare da kawo ƙarshe a lokacin da aka kai ga batun wuce gona da iri kan wasu haƙoƙi da 'yancin wasu jama'a shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya yi nuni da cewa afkuwar wannan mummunar wuce gona da iri kan Alƙur'ani mai tsarki a gaban ofishin jakadancin turkiya da ke birnin stockholm ya mayar da lamarin zuwa batun addini da na kasar ta turkiya sakamakon haka gwamnatin kasar sweden ba ta da hurumin yin magana da mu kan batun haƙƙi da 'yanci wani abin lura shi ne tun a watan Mayu da ya gabata ne kasar turkiya ta kawo cikas ga kasashen sweden da finland wajen shiga ƙungiyar tsaro ta nato kan zargin kasashen biyu da ba da mafaka ga mayaka da masu goyon bayan ƙungiyar kurdawa 'yan tawaye tafi keke da kuma kawayenta na kurdawa da suke shiyar arewacin ƙasar siriya da iraki waɗanda ƙasar turkiya ta bayyana su a matsayin 'yan ta'adda wasu masu fashin bakin siyasa suna ganin matakin da ƙasar turkiya ta ɗauka na ƙin amincewa da shigar da ƙasar sweden cikin ƙungiyar tsaro ta nato yana da alaƙa da ƙoƙarin matsin lamba kan ƙasar ta sweden na ganin ta miƙa mata mutanen da ake zargi da hannu a gudanar da ayyukan ta'addanci ko kuma hannu a yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a ƙasar ta a shekara ta 2016 a nata bangaren gwamnatin kasar china ta yi suka kan gwamnatin kasar sweden tare da nemanta kan ta mutunta aƙidar musulmi dangane da batun kona alkur'ani mai tsarki a kasar ta a cikin wata sanarwa da ta fitar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china wang wenbin ya bayyana cewa 'yanci da tofa albarkacin baki ba zai yiwu su ba da damar aikata duk wani abin da zai janyo tunzura a fagen nuna wariyar al'umma ko al'ada ko kuma tsokana da cin zarafin aƙidar wata al'umma ba hakanan jaridar ƙasar china ta global times ta habarto cewa wang wenbin yana cewa muna fatan ƙasar sweden za ta mutunta aƙidar addinin 'yan tsiraru ciki har da al'ummar musulmi a wani lamari da ke nuna rashin damuwar mahukuntan kasar sweden kan matakin da shugaban jam'iyyar adline ta kasar rasmus falundan ya dauka na kona alkur'ani mai tsarki shine labarin da gidan talabijin na kasar ta sweden ya watsa cewa gwamnatin kasar ta kori wani ma'aikacin gidan talabijin din daga aiki saboda sokar da ya yi wa rasmus falundan kan abin da ya aikata na kona alkur'ani mai tsarki Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani shirin na daban ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan tun kuma za mu kai ga shirin nan na ra'ayoyin ku masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. Shiri ne dai da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan wani maudu'i da muka baku a irin wani ranar ta Juma'a. To kamar yadda muka labarta muku an sake cin zarafin musulmi ta hanyar kona alkur'ani mai tsarki da wani mai tsatsarar ra'ayi da kin jinin musulunci yayi a kasar Sweden. kasashen musulmi da dama irin su saudiya turkiya iran da kuma senegal duk sun yi tur da allah wadai da wannan lamarin wanda ba shine karan farko ba to wannan shine maudu'in mu a wannan ranar malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkanmu da Haka. mai magana Lawali Yando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. E eh, ra'ayi na yau dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana gaskiya eh, abu ne wanda yake baya da daɗi a biyan Allah wadare ne wanda su 'yan ƙasar Sweden suka yi. Wanda sanin kowa ne su ƙasashen turawa da daman su irin wannan ra'ayi gare su. Kowa yaushe idan kaji suna magana 'yanci to abin ya danganci mu musulmi ne da musulunci amma ba sa dibin su ci zarafin addinin musulmai idan musulmai suka ɗauki wani mataki su ce kuma eh, musulmai yan tsatsauran ra'ayi ne ko kuma abin da ya kama da haka su wannan mataki da wasu ƙasashe suka ɗauka gaskiya abu ne mai kyau muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari muna kira kuma ga ƙasashen mu musamman kamar najeriya da nijar inda musulmi suke da yawa a nan nahiyar afirka ya kamata su ma mu ga sun ɗauki mataki wanda ya dace ko da gwamnatocin ba su ɗauka kaba ba ya kamata al'umma su masu fito su nuna ba sa goyon bayan wannan da sauran ma kasashen larabawa yanda ba har yanzu matsayin su eh, a tashi lafiya sashi hausa Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A ra'ayin da kuka bada na yau akan kone Alkur'ani mai girma da aka yi a ƙasan Sweden mun yi Allah wadi da shi kuma ina kira ga 'yan uwana musulmai a duk inda su a duk inda muryar mu zai kai ina kira a gare su don Allah a cewa kayayyakin Sweden da makamantan irin wa'annan ƙasashen da suke wa musulunci bitar kulli Allah ka yi musulun su kuma Allah ka tozarta su kuma Allah ka maida su walakantattu a duniya da lahira baki ɗaya na gode rediyo teran Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio Iran da farko muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji wannan ba karamar fitina ce ba alqur'ani eh, kundi ne na rayuwar dan adam gaba ɗaya musulmi eh, da ma wanda ba musulmi ba idan ya lura da abin da alqur'ani yake tattare da shi na alkhairi don haka Alƙur'ani lalle littafi ne wanda Allah ya sabkar da shi kuma ya yi alkawali zai kiyaye shi sannan mu ma musulmi mu yi kokari mu kiyaye martabar alkur'ani da farko musulmi mu yi kokari mu ƙara sanin mahimmanci da daraja alkur'ani wannan zai ƙara sanya horon alkur'ani ga wanda ba musulmi ba balantana su ci zarafin wannan littafi namu mai albarka wannan kundi wanda ke tattare da shiriyar duniya da lahira don haka nake cewa ni dan uwan ku sayyidi agali amu bilal arlit sha'irin nabi sallallahu alaihi wasallam ah, nake cewa Allah wadai da waɗanda suke ire-iren wannan muna roƙo Ubangiji Allah ya ƙara buwayantar da musulunci da musulmi kuma ya tsare mana imaninmu da soyayyarmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare mana littafin mu alqur'ani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu murya shamguriyar musulunci ta Iran mai magana mu shi Salihu Maradi. Dangance da wannan batanci da aka yi shanabin Alkur'ani muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wani abu guda shine cewa wannan al'amari ya hada dukkanin al'ummar musulmi duk inda suke a bango hudu na duniya gabas da kudu kusan da arewa dukkan musulmi eh, gabas da yamma kudu da arewa dukkanin musulmi sun yi magana da murya guda ita ce ta tohin Allah tsini ashe waɗanga makiya ba su cimma burinsu ba tun daga shi na sweden har zuwa charlie hebdo na faranshi har na denmark da ma duk sauransu kowane lokaci suka yi wannan aiki musulmi suna haɗewa da murya guda su tohin allah wadare amma abin bakin ciki shine cewa kai ka ce mu a nan afirka kama ba musulmi ba ko kuma ce kama mu ba mu suke wakilta ba musamman shugabanni na kasashen musulunci na an kuka ɗauki yammacin afirka mahi yawan mu musulmi amma kai ka ce waɗanga shugabanni na ba mu suke wakilta ba kamar dai kasashen namu har yanzu ba mu da inci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal government ta Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To babu shakka ƙasar Sweden wannan mataki da ke ko na cin zarafin alkur'ani mai girma gaskiya muna tur da Allah wadda ne tare da kira ga mahukuntan ƙasar da su ɗo matakin da za a jama al'ummar musulmai haƙƙinsu domin duk wanda ka ga yana cin zarafin alkur'ani to gaskiya yana ci ma musulmai zarafi ne duba da irin yadda mu a bangaren mu na musulmai ba abin da muka tanƙaho da shi irin alkur'ani mai girma duba da irin yadda yake faɗakar mana da abubuwan da suka dace yana koya mana hanya mafi alkhairi da fatar gwamnatin ƙasar za ta ɗau matakin hukunta wannan cin zarafi da aka wa musulmai na gode kwarai suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government ta nigeria memba daga ƙungiyar muryar matasan lahiyar afirka tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba sai ka ja mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gida rajo Iran mai magana Hassan Lashi Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wannan rana da aka dora. To gaskiya wannan abun tur da Allah wadai ne kuma ina ba da shawara ga dukkan kasashen musulmi na faɗin duniya. Duk wata ƙasa da ta sake cin zarafin alkur'ani ko kuma addinin musulunci ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To ya kamata a wannan ƙasa ƙasashen musulmi su ladabta ta su janye duk wata hulɗa na siyan kayayyaki da wani ofishin jakadancin ƙasashen musulmi da suke cikin ƙasar irin wannan matakin shine zai sa wannan masu yin wannan abin su yi karatun ta nutsu su hasa tunda in dai ba wannan matakin ba za a ɗauka ina tunanin ba lalle ba ne su hwasa na gode ku tashi lafiya mai magana hassan daji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Mai magana zara dini filasu rijiyar lemo mazaunin akara a ƙasar Ghana. Game da wannan maudu'i da kuka ba mu dama mu tattauna akan yadda aka ci zarafin ko aka wulakanta alkur'ani mai tsarki a ƙasar Sweden. wanda ya kawo kasashen musulmai irin su saudiya su turkiya da iran da senegal suka yi allah wadai da shi dukkanin wani al'ummar musulmai muna allah da wannan abu da ya faru duk da ba yau suka soma ire-iren wannan abubuwa ba kuma dukkan masu hannu a cikin wannan abu ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya wulaƙanta su tun a nan duniya su gani mai magana da adadi na falasiri da a mazaunin akara a kasar ghana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i da kuka hau da bisa cin zarafi da walakanci da aka ma alkur'ani a ƙasar sweden sai mu ce tur da wannan aika aika da suka yi muna kira ga ƙasashen musulmi kuma su fito su yi tur da allah da wannan ƙasa ta sweden da wannan wanda ya aikata ko mace ce ko namiji wanda ya aikata wannan abu ubangiji allah shi ya sanya yadda za a yi da shi bawan shi ne saboda shi ya sauko Qur'ani kuma shi ya ɗauki alkawalin za ya kare shi muna kira ga kasashen musulmi su tur da Allah wadda da ƙasar yi ma gaba ɗaya kasashen mu na musulmi muna kira gare su su to tur da Allah wadda da wannan walakanci da ake ma musulmi da musulunci mu ba mu taɓa ma wani addini ko wani abu walakanci ba Mun kowa mun ɗauke shi bisa zamantakewa wadda addinin mu ya koya mana ne muku magana alkasun baba lima ahad daga jihar agar a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum gidan radio jamhuriyar musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sir da wannan batanci da mutanen sweden suka yi ubangiji allah madaukakin sarki allah kai kai alƙur'anin kai ka sabko shi allah wannan mutane allah kai ka san maganin su tunda da halitta ka ne kai ka halice su allah allah kai ka halarci alƙur'ani ka sabko annabi rahama allah wanga wulaɗanci da suke ma alƙur'ani qur'ani Allah ba sai ka bari ba Allah sai an ji lahira Allah tun nan duniya Allah ka nuna musulunci musulunci ne ubangiji Allah kai ka san yadda zaka yi da su Allah kai ke da farko Allah kai ke da ƙarshe Allah Allah da mutum da aljani da duk wani wata halitta Allah kai ke da iko akan shi an ga mutane da suka ma alqur'ani wanga cin mutunci ubangiji Allah ka san yadda zaka yi da su kai kake da maganin su mai magana kan labuta daga nan jamhuriyar Nijar garin Arlet Nijar salamu alaikum ina muku sallama musulmi Allah ka tsare mu Radio VOH Tehran mai muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shiri ina so in ba da ra'ayina saman wannan abin tar da Allah wadda a yadda aka samu a e, wa'ansu 'yan kasar Sweden da kona a e, Kur'ani mai girma. To gaskiya wannan abu mitar da Allah wadda da shi kuma duk wanda ya san zamantakewa ta rayuwa ba sai kana addinin musulunci ba an san abin da wa'annan suka yi ba su kyauta ba a cikin aƙida ta musulunci babu wannan abu wanda suke wanda su suke musulmi ta yaya yanzu musulmi zai ɗauka bibil ko ɗauki a eh, taura ko ɗauki wasu abubuwan su wanda suke wanda su yi imani da su kuma a zo ana ƙona su ko a zo ana sa su cikin yanayi na eh, al'auran mace ko kuma ka gani ana sa su cikin gwalalo to gaskiya wannan abu ya nuna cewa musulunci gaskiya ne kuma ba abin da da yake kara musulunci illa ɗaukaka mu mun san da cewa a cikin kafiran ma akwai wanda ba su adawa da irin wannan abubuwa to duk wanda ka gani yana adawa da wanga abu to ya kamata a ce shugabannin kasashen saboda kasar sweden akwai musulmi sai dai a ce ba su raran shayi kenan su ma ya ce a ce su bayyana bacin ransu duka wani wanda ya san ya kamata ya san abin da suka yi ba su kyauta ba kuma wannan karo ba shi ne karo na farko ƙarshe ma a taɓa ƙur'ani kuma a zo a taɓa manzan Allah kenan kaga ba gaskiya ba ne. To masu sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya saki haɗa mu inda kuma za a ji mu ɗauke da wani maudu'in. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To masu sauraron mu kar dai a cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma sai shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Faransanci. da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da biyu a yau muna tare da wata baƙuwa wannan baƙuwa kuma ba kowa ba illa maryam yar uwar ramin wanda muka saba jin sa a cikin shirin namu da kuma tattaunawar da ke gudana a cikin sauran shirin da suka gabata maryam dai yar uwa ce ga ramin wadda take aikin jinya a asibiti saboda haka ta kamo hanyata daga birnin shiraz wanda shine garin asali na ramin domin zuwa birnin tehran yanzu haka dai tana cikin motar bas motar bas ɗin ta taso tun karfe bakwai na safe kuma za ta iso birnin tehran karfe tara na dare sun riga aje magana da ramin zai tarbe ta a babbar tashar motoci ta birnin tehran zirga shi karfe takwas na dare ramin ya yi ta kokarin buga waya domin samun uwar sa ya yi magana da ita ta yadda zai gama cewa ta jira shi a babban ɗakin da ake jiran mutane a cikin wannan tasha amma ya kasa samunta domin jin da ƙarshe ya ta kaya shin ya iya samunta domin sanar da ita inda za su haɗu ko ko hakan ya ci tura sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an ji dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. الو Halo? حالت چطور است؟ یا یا ککی تو کی یا ککی دقیق دیدی دی من نمیدانم نی بنسنی با یک ساعت دیگر اوا دیا میزوه من میرسم نی زن ایسا صدا صوتی صدایت صوتنکا من نمی شنوم نی بانا جن من می گویم نی زن پدی صدای مرا صوتی تو می شنوی کی kana ji من فهمیدم نی نفهمتا الان ینزو ترمینال تشا من می آیم نی زنزو منتظر باش کجرا منتظرم باش کجرانی من منتظر میمانم نی زنجرا اما سیدی. رستوران لیکن چن ابینچی قطع شد یا اینکی دوباره هر ولایو تلفن قطع شد ترهو یا اینکی خواهر ارعوه خواهرت ارعورکا او می آید ایتا زت زو او می رسد ایتا زت ایسا دانشجو دلبر جمعه پرستار می ایکن جنیا برای گ. کار ای کی؟ او میماند ایتا زات تسعیا شش شدا شش ماه وتنی شدا حتما تبس گوشی سورارا باردار ɗauki خودش da kansa Are. I. Ramin ya ci gaba da buga wayar salula ta ‘yar uwarsa, Maryam, amma da daga ƙarshe ya same ta. Domin jin ya ta kaya tsakanin Ramin da kuma ‘yar uwarsa Maryam, sai kasance tare da mu a الو سلام مریم سلام رامین حالت چطور است؟ خوبم تو چطوری؟ الان کجایی؟ درست نمیدانم کجا هستم ولی فکر می کنم یک ساعت دیگر به تهران می رسم الو مریم الو صدایت را خوب نمیشنوم میگویم یک ساعت دیگر به تهران میرسم. رامین صدای مرا میشنوی؟ آره فهمیدم. یک ساعت دیگر در تهران هستی. پس من الان به ترمینال میایم. منتظرم باش. باشه منتظر میمانم. اما کجا؟ در رستوران. اه قد شد. To madalla bayan da aka ji wannan tattaunawa tsakanin Ramin da kuma ‘yar Maryam, yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa amma da ta a cikin harshen Hausa. Alo, سلام Maryam. Alo, salamu alaikum Maryam. سلام رامین حالت چطور است؟ علیکم السلام رامین یا یا یا خوبم تو چطوری؟ الان کجایی؟ لپیالو کی یا که ینزو کنا اینا درست نمیدانم کجا هستم ولی فکر می کنم یک ساعت دیگر به تهران می رسم. تو للی دیکم نی سن اینا a ina nike ba, amma dai ina tunanin nan da sa'a الو مریم الو صدایت رو خوب نمیشنوم هلو مریم هلو بنا جن مگنه کی سوسی میگویم یک ساعت دیگر به تهران میرسم. اینا چیوا نندا سا ساعت زن ایسو برنن تهران رامین صدای مرا میشنوی؟ رامین kana جن مگنا تا؟ آره فهمیدم. یک ساعت دیگر در تهران هستی. پس من الان به ترمینال میایم. منتظرم باش. E, na fahimta, nan da awa ɗaya za ki iso birnin Teheran, kenan ni yanzu na iso tashar mota, ki jira. Bashe, muntazir mimanam, amma kojo? Shi kenan, zan jira, amma a ina? Da restoran. E, qad A ɗakin cin abinci, E, ya yanke. idan ana tare da mu a cikin shiri na gaba za a ji yadda ta kaya tsakanin su. Shirin mu koyi harshen Farsanci kenan to yanzu kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. masu raro barkamu da hutawa sannan har ila yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau a yau cikin wannan shirin damu tabo batun nan ne na ziyarar sakatariyar baitulmalin amurka janet yellen wanda ta isa kasar senegal a ranar juma'a domin fara wani rangadi a kasashen nahiyar afirka baki daya duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar domin tattauna wannan batun mun gayyato malam yusuf ali wani masanin tattalin arziki da ke binin abuja najeriya don jin yadda yake kallon wannan ziyara za ta mame wannan nahiya ta afirka kasancewa yadda ake ta yunkurin zawarcin kasashen afirka musamman kasar china wanda kuma amerika ta koma baya saboda haka ana ta kokarin a shirya summit da kasashen afirka kamar yadda rasha ta yi kamar yadda india ta yi kamar yadda sauran yankai har turkiya ma ta yi kokari to yanzu ita amerika ta ga cewa a cikin tsare-tsaren su na hudodi da kasashen waje wanda afirka na da cikin kasashen da ake gana daga nan zuwa 2060 ana ganin afirka za ta zama kan kankan da china idan mutanen afirka suka dage saboda yawan jama'ar da suke da shi da kuma bunƙasan tattalin arzikin da suke samu musamman ta yankin afirka ta kudu zuwa najeriya da wannan yanki na senegal sai kuma ƙoƙarin ita amurka ta yada demokradiyya abin da ya zaunar da ita a can saboda ƙoƙarin su samar da shugabanni waɗanda za su fara rawansu tare da amurka saboda kasancewa ita ma senegal wata kofa ce da aka shigo afirka tun zamanin da turawa suka shigo suka nemi a mulkin mallaka to ita amurka ta a tsare da na bata tana ganin idan ta zo musamman ellen janet wanda masaniyar tattalin arziki ne kuma tana kula da zuba jari na amurka da kuma abubuwan da za su taimaki kawayen amurka musamman kasashen da suke cikin nato waɗanda wannan yaƙi na ukraine ya shafa saboda tsadan gas da kayan makamashi wanda kuma ake ganin afirka za ta zama inda za a zuba jari domin su daina samu daga wannan yanki na duniya su dawo afirka su kuma kokari samar da shugabannin da za su rinka rawa domin su. Tun kafin a soma wannan ziyara ta Janet Yellen, wani sanakokin wajen kasan China ya bayyana cewa China fa ta fara wannan shirin ya fatin shekaru ashirin da suka wuce. Kana ganin kamar Amurka za ta iya bugawa da China a nahiyar Afirka kan wannan batu? Amurka za ta iya bugawa da China saboda ita Amurka a zahirin gaskiya na farko da yawa daga cikin ƙasashen Afirka suna magana da Turanci. shugabannin suna magana da turanci sannan kuma suna da yakinin cewa hukumomin da ke ba da tallafi ko kuma suke rike da tattalin arzikin duniya musamman babban bankin duniya wanda yake washington dc da kuma alakan wannan banki da africa development bank wanda a na dan najeriya ke rike da shi saboda haka ita china ta dade tana shiri amma ita amurka kuma ai ita tintina ta kawo demokradiyyar ta sama da shekara arba'in idan ka ɗauki tsarin mulkin demokradiyya da ake a Najeriya tun bayan da aka yi ma Yakubu Gawanju mulki Obasanjo ya zo a saba'in da tara ya kawo demokradiyya irin na Amurka. So da dama daga cikin kasashen Afirka tsarin da suke tafiyar da shi shine tsarin mulkin jari hujja wacce Amurka ta kafa saboda abin da sa na ce haka duk mai nazari idan ya kalli demokradiyyar duniya ya kuma kalli tsarin kuɗin duniya za ka iske cewa kamar an ce babban bankin duniya wanda za ka ji an ce yana da president idan kuma ka zo ƙasashe masu cin gashin kansu za ka ji an ce gwamnan central bank to sai kuma ka zo bankunan kasuwanci za ka ji ana ciyawa na banki kaza da kaza da kaza wannan tsarin demokradiyyar duniya ce wata amerika ta riga ta kafa gaba take bin shi da ta dauka kasashen afirka ba su da wani tasiri ne ta koma wasu yankuna saboda cacar yamun baka da ya shiga tsakaninsu da rasha suka karya rasha suka ci gaba da tafiya ita kuma china ce ta kokari ta gina kasuwanci da hurɗa har ta ma zo addis ababa ita china ta gina wato majalisar ƙasashen afirka da ke addis ababa to duka waɗannan ba zai hana ita amurka ta zo ba za ta hudda da kowa da kowa ba amma ta san tattalin arzikin da yadda za ta hudda da shi da kuma ƙasashen da za su taimaka mata ta hudda da shi saboda ita amurka tana da ƙwarewa a hurɗoɗi musamman a wannan aiki aiki da CIA suke musu wanda sukan sa a United States na wato agency din nan da suke aikace-aikace wajen tace da waye da waye za su yi hudda da shi a gwamnati to suna da waɗannan ƙwarewa. A suna na kamar cewa ba nan take ba wanda ne bodori aka. yanzu misali kamar a cewa kare ana biki a gidansu ai so ke gani a kasa yanzu mun gana china shekaru ashirin da suka wuce kuma muna kan ganin na china ita america bai maka gani nata ai ita america wato abin da gani nata aiki ne da ya shafi hukumomin kuɗaɗe ita china ta hudda ne na kasuwanci saboda tsare-tsaren da ta ɗauka ba ma afirka kaɗai ba har ita america din ita china ta dominating saboda idan ka tuna tun da sha bakwai aka fara yakin kasuwanci na kuɗin fito wanda aka yi wani yaƙi na kasuwanci tsakanin donald trump da shi jinping wanda abin da ya kawo wannan ƙarshen yaƙin shine barkewan koro. corona da aka samu daga kasar china wanda ya tsaye da wannan yaki to kaga ita china dama tana ta kokarin kasuwanci ne wato a yana da kyau mutane su san ita tsarin amurka da kuma tsarin china ita china kokarin ta ta nemo kasuwanci ta rinka kera kayayyakin da duk duniya za a sai a hannunta wannan china ta yi nasara a kai amma idan ka ɗauki tsarin kuɗi na duniya wanda na farko shine idan ka ce menene amurka ta yi amurka tana shigowa ne ta gicciye ba ba ta yadda ta shigo muku kurukuru a cikin tattalin arzikin ƙasa amma abin da ya shafi harkar soja abin da ya shafi ci gaban kimiyyar mutane da kuma harkoki da ya shafi ƙere-ƙere. na fahimce ka da kyau kamar amurka za ta dawo da sabon salon mulkin mallaka kenan afirka wato kamar shugaban afirka su da kawo ita kuma tana tatsan nono da ah, ba zai yiwu haka ba ita amurka abin tana da abin da ake cin wato kamar interest inta a cikin afirka ba mulkin mallaka take irin na dan mulkin mallaka ba saboda ita ma ta ɗanɗana mulkin mallakan wanda ya haifar da rashin zaman lafiya a amurkan hayya a haifar da yakin basasa a kusan alif ɗari bakwai da sittin zuwa alif ɗari bakwai da casa'in wanda daga baya aka samu ita amurka ɗin to amma abin da nake mu mu sani shine kasancewa ita amurka abin da take ta riga ta fahimci ci gaban tattalin arzikin duniya kuma yana hannunta kuma kafafen da can mulkan duniya na farko shine majalisar ɗinkin duniya wadda aka kafa take amurka wanda kuma ta zaɓi wasu ƙasashe suke taimaka mata wajen cimma burinta a majalisar ɗinkin duniya haka kuma babban bankin duniya da kuma manya-manyan kafafen kuɗi kamar yadda na faɗa maka domin ta ci gaba da samun galaba akan abokan kasuwancinta na duniya mu kuma afirka ya rage namu da mai kokari mu kirkiri kuɗi irin namu misali yanzu gaba ɗaya afirka ƙasashe nawa ne suka ije kuɗinsu na ajiya a kuɗaɗen yuan kuɗin china amma kuma a cikin afirka ƙasashe nawa ne suka ije kuɗaɗen su ko suka zuba jari da kuɗaɗen american dala wanda shi ne yanzu ya mamaye tattalin arzikin duniya gaba ɗaya saboda haka ba mulkin mallaka ne na zahiri ba saboda ba amurka ba ta zo mulki mallaka ba amurka na kokari ne ko ta samu kasashen da za su taimaka mata ta cimma burikanta na zama ƙasa mai faɗa a duniya ko kuma ƙasan da takan samu ƙawaye su taimaka mata wajen yaƙe-yaƙen da ta shiga kamar irin yaƙin da take yi a Ukraine a yau kamar yadda na bada misali. Kaga yaƙin Ukraine yaƙi ne da za a ci tsakanin Amerika da ƙawayenta da kuma Rasha da masu goyon bayan 'yan kalila saboda haka irin waɗannan abubuwa ne amerika ta gano cewa ba tana yin baya-baya sosai da ƙasashe saboda haka dole ta zo ta farfaɗo da mu'amalarta da wasu ƙasashe saboda kowace irin ƙasa lokacin da take da bukatuwa mu kuma su rinka tsungula mana kamar yadda wasu kasashen ka tsungula mana saboda rashin kishin yankinmu da kuma rashin zama mu dage mu zama mu ma mun kafa yanki mai karfi na tattalin arziki a duniya. ta masu nan ne muka kawo karshen wannan shiri na afirka a yau har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a makon bakon namu na yau malam yusuf ali wani masanin tattalin arziki a abuja nigeria ni awalkun kun da shi na gabatar nake cewa sai wani jiko karshen gaba ɗaya shirin lokaci sai kuma can da rana idan an sake